الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوء قال باب إثم من باع فرغا har yanzu cikin littafin da yake magana akan hukunce-hukunce na cinikayya babi na shida. a imam Bukhari ya ce babu ismi man a qurra babu laifi na wanda ya siyar da ɗa cikakke mutum ya ɗauki mutumin da yake ɗa ne ba bawa ba ya siyar da shi kamar irin wannan musiba da ake ciki na cinikayyar mutane wani ya ɗauki wani ya kai shi ya siyar a wajen wani ko a ɗauki yaro a siyar da shi ko a ɗauki mutum a siyar da shi to wannan abu ne wanda yake babban laifi ne a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda shi dan adam Allah maɗaukakin sarki ya mutunta shi ya girmama shi ya darajanta shi Allah ya ce wa laqad karramna bani adama lalle mun girmama dan adam saboda haka bai cancanta a sayar da mutum bawa wannan hukuncin shi wani abu ne da ba, inda sunan shi ma ba cikakken mutum ba shi bawa ne don haka ana ɗaukan shi kamar yadda ake ɗaukan sauran abubuwa da ake iya cinikayyansu su ne kuma ba cikin addinin musulunci kawai aka fara bautar da mutane ba akwai bayi tun kafin zuwa addinin musulunci duk wasu dauloli da suka yi ci gaba suka yi yaƙe-yaƙe za a ce suna da bayi a ce akwai bayin sarki amma an tashi kawai sai a liƙa ma addinin musulunci cewa ya sa bauta a mutane an an manta cewa waɗanda suka gabaci fir'auna ba ya mayar da banu isra'ila bayi ba ko wannan tun zamanin annabi musa ma ba a zo ga annabi isa ba ma fir'auna yana da bayi wanda su ne banu isra'ila ya bautar da su ya sanya su sun zama bayinsa kamar yadda annabi musa yake cewa ah, an abbata bani isra'il wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il haka at-ta'bid wani abu ne wanda dama yaki yake kawo shi duk sanda aka ce yaki dole sai an samu wanda zai yi nasara kuma sai an samu wanda za a ci nasara a kai kuma duk wanda ya ci nasara a wajen yaki abin da zai kama na wanda ya yi nasara a kansa mallaka shi ne sheke da ikonsa don haka tarihi tun farko haka ya nuna ana kama mutane a mayar da su bayi haka maganar bayi a liƙa ta kawai da addinin musulunci wannan ba adalci ba ne ake ma addinin musulunci kuma ma ba addinin musulunci tsari na bauta da aka yi shi eh, tarihin eh, mutanen portugal da kuma mutanen spain da amerikawa da mutanen ingila da mutanen holland duk ba sun zo sun karta ma bayi a idinka ba su wannan din nasu ba laifi bai almuhim ba a kama ɗa cikakke a fiyar da shi haramun ne yana daga cikin manya-manyan laifuka a wajen allah maɗaukakin sarki قال حدثني بشر ابن مرحوم قال حدثنا yahya ابن سليم an ismaila ابن umayya an sa'id ابن abi sa'id عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرعا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره wannan حديثي na abu huraira radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne kudufi yace Allah madaukakin sarki da kanshi ne ya faɗa yace wato jinsin mutane guda uku <clears throat> ni ne zan yi husuma da su ranar tashin alkiyama ma'ana Allah zai yi jayayya da su akan abin da suka aikata kuma kakka kai su wasu abubuwa na can nesa ne ba masu da aka yi nisa da su suna nan a cikin na farko ya ce mutumin da aka bashi aka bayar mishi da sunana sannan sai ya ha'inci abin nufi mutumin da ya yi rantsuwa da sunan Allah ko ya kira sunan Allah aka bashi wani abu ko shugabanci ko kuma wani wata amana amma da sunan Allah ya ce ya ɗau alkawari zai tsara wannan amanan sai ya yi ha'inci a ciki Allah ya ce sai ya yi husuma da shi ran tashin alfiya to ka ba abu bane da sai ka je kana nemo shi a tarihi ko mutum zai zo kafin ya shiga ofishin shi na shugabanci sai an kawo ƙur'ani ya rantsi da shi da me aka shigar da shi wannan aikin da sunan Allah to amma zai yi ha'inci zai yi yaudara ko mutum ne za a ɗauki amana ta aure a bashi da sunan Allah ce an baka amana ce da zimmar Allah don sai an kira sunan Allah a bada wannan aure din ce Allah ne ya shar'anta kuma sunna ce ta annabinsa amma yagdir sai ya yaudara mana sai ya ci wannan amana ko mutum ne ɗan kasuwa za a kira shi ko mutum ya kira ɗan kasuwa ya bashi dukiyarsa ya ce to wannan fa amana ce na bata da suna Allah a kula min da wannan dukiyar amma yagdir sai yayi algadir sai ce amana wannan duk babu shi a cikin al'umma ne akwai su da haka ba sai ka je kana neman shi a manyan littattafai ko tarihi ba da ka tsallaka titi ma za ka samu wani wanda ya haka ya karba abu da sunan Allah da alkawari da girmama Allah amma ya ci amanar abu da duk wanda zai duk wanda zai yi wani aiki yanzu za a dauki mutum aiki ai ana cewa ka attestation ne attestation menene attestation tsalkiya tsarkakewa ko ma'ana ka yadda ka aminta cewa wannan mutumin amintacce ne har a gaban Allah ka yadda ka ba da sunan shi da ana zuwa samu limamai da masu unguwanni wani zai kawo kama takarda ce an ce sai na kawo sa hannunka ma'ana kai ka yarda da amana ka ka yarda da suna ka yarda da gaskiya ka wanda bai taba sallah a masallacin ka ba ma zai zai bika sallah a masallaci dan ka bashi attestation dan ka sa shi dan ka ce yana sallah to haka zaka rubuta mishi kuma ya kai kuma ya ci amana a wajen aiki to duk wanda yake wannan Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya faɗa bai ma bar ma annabin shi bai ce ni zan yi husuma da shi ranar tashi alkiyama ya zai da Allah na biyu ya ce wa rajulun ba a kurwan fa na samanahu mutumin da ya kama da wanda yake yantacce ya ciyar da shi ya siyar da shi ya cinye kuɗi masu ɗaukan mutane su siyar da su su ci kuɗin saboda haka wannan yana cikin wato wanda Allah zai yi husuma da su don haka waɗanda suke kama mutane kidnapper sun shiga cikin nan tun da mutum ne za su kama su ba da kuɗi wannan kuɗin ai kamar sayar da shi suka yi saboda haka su ma sun shiga cikin wannan hadisi kaga ba sai an yi nisa ba shi yasa kullum wahalhalun da muke sha mu muke ja kanmu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk saban Allah da ake yi ne shine muke fadawa cikin wahalhalu da fituntunu da damuwoyi da kuma ba su da ranar karewa sai ran da aka daina wannan saban Allah ne Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka mutane sun canja Allah zai sauƙaƙa musu na uku wannan an faɗo cikin talakawa wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu da mutumin da ya ɗauki lebura. mai aiki ya masa aiki ya cika aikin gaba ɗaya ya hana shi ladansa ai ana yi mutum ya sa wani ya mishi aiki ya hana shi ko ya gudu ko ya ƙi bashi cikakken haƙƙin da ya kamata ya bashi ko wani abu makamancin wannan to kaga waɗannan ba ƙananan laifuka ne, inda Allah da kanshi ya ce sai ya yi husuma da masu yin wannan aiki ranar tashin alkiyama ai gara husuma ce tsakaninka ne kai da wani mutum ba da Allah ba akwai wanda zai husuma da Allah ya kai labari ne babu shi ah, shahid a wannan abin da ya sa ya kawo hadisin a babin cinikayya mutumin da ya kama mutum ɗa yantacce ya saida shi don haka haramun ne mutum ya sayar da wani ba a cinikin mutum kada babu amrin nabi sallallahu alaihi wa sallam al-yahuda bi bai'i aradihim hina ajlahum kada fihi al an abi hurairah radiyallahu anhu babun umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam ga yahudawa akan su saida gonakinsu da gidajensu. lokacin da ya fitar da su daga madina wannan akwai hadisin abu sa'id al-maqburi daga abu huraira radiyallahu anhu ah, bai ka hadisi ba amma hadisin shine lokacin da yahudawa na banun nazir daga cikin yahudawan madina wanda suka warware alkawarinsu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi alkawari cewa ba za su cutar da annabin Allah ba ba za su cutar da musulmai ba a garin Madina to banin nadir su ne wanda suka fara warware alkawarinsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banin kainuka suka fara warwarewa sannan sai banin nadir suka biyo su sai kuma banu quraiza dukkan su sun yi alkawari sun warware su banin nadir abinda suka warware shine wato sun gayyaci maza Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya zo yankinsu. ko kuma unguwar da suke a Madina ya zo zai musu wani sulhu zai musu sulhu wanda suke karkashin wato mutumin da ake kiran shi Huyay ibn al-Akhtab shine shugaban su to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki sahabbansa ya tafi a yana zuwa wajen ko kuma kafin ya je wajen Allah ya masa wahayi an aiko da mala'ika jibril ya gaya mishi makircin da yahudawa suka shirya shine inda aka yi shimfiɗa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam zai zauna akwai wasu da suka suka rike wani babban dutse tunda wacce rumfa ta lokacin ba irin wannan rumfa mai karfi da zaka ji karan abu ya faɗo ba kyalle ne za a saka a tokare shi da itatuwa don haka kaman soro ne sai suka rike babban dutse cewa in annabin Allah ya shiga wannan wajen za su sake mishi dutsen shikenan su huta da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ya zauna a wajen kenan sai aka ga ya tashi ya zauna kenan sai aka ga ya tashi suka biyo suna ta ba da haƙuri suna suka ce ai sun gama da kansu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to su tattara su bar madina gaba daya wannan shine abin da ya hukunta musu banin nabi yace su bar madina Sune wanda Allah ya saukar da suratul hashir a kansu wanda ibnu abbas yana kiranta suratu banin nabi Allah yake cewa tabbaha lillahi ma fi samawati wa ma al ardi wa huwa al-azizul hakim هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين haka aka إجلاء ijla'in su ma'ana ya fitar da su daga madina haka sai ta koma wajen sauran yahudawan madina da suke wato bani ƙuraiza suka koma wajensu to wannan shine dalilin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda za ku bar gidajenku da gonakinku to siyarwa za ku yi don haka sai ku siyar inda ba ku da mallakar su yanzu da haka sai ya zama suka ce su da su sayar ma da muminai gara a yi asara gaba ɗaya da kansu suke ta ƙofofin kofofin da wundunan suna tafi da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa musu doka ya ce su ɗauki komai da komai amma ban da zinaran da suke da shi wannan wata dukiya ce mai ƙarfi duk abin da za su ɗauka su ɗauka amma ban da zinari suka ce ai ba su da wani zinari ya ce ina zinaren da kuka je kuka tona kuka ɓoye a waje kaza ƙarƙashin wata bishiya aka je aka tono aka fito da shi almuhim manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce su siyar da gidajensu da kuma gonakinsu qala babu bai'il abdi wal hayawani bil hayawani Babun babin cinikin bawa ka sai da bawa ka sai wasu bayi amma cinikin bashi ka sai bawa yanzu da wani ya ce to mun yi ciniki amma ba kuɗin ba yanzu nake so ba bayi nake so in ka samo sai sai in karɓi waɗancan kamar yanzu mutum ya sayar da mota mai tsada ya karɓi motoci guda biyu an gane ko wannan ruba ne ko ba ruba ba ne menene ruba dama da aka ce a baya mun ce ruba ta kasu kashi biyu akwai riban nasi'a akwai riban fadil ko eh, riba annabi'a ita ce ka ba mutum bashi yanzu in ya zo dawo ma da shi ya ninka ma haka ne ko riba alfadl kuma ka ba da eh, jinsin abinci a baka ninkinsa yanzu ana magana riba annabi'a ne shin ita ribar nasi'a din akwai inda ya halatta eh, abinda za a ce ruba ba ta shigan shi akwai abinda ruba take shigan shi wasu malamai sun tafi a kan cewa duk wani abu in dai cinikin shi ake yi to bai halatta ka bayar a baka ninkinsa har nama misali ka ga saniyar wani lafiyayya wanda in za a mata kudi a kasuwa ta kai kamar shida. kai kuma kana da bana biyu kwaya biyu kanana ko bana ɗaya ma kanana guda biyu ya ce to ina son wannan saniyar ka ce sai ka ban irin wannan guda hudu ya halatta ko bai halatta ko ka samu babban kifi mai wani jinsi daban ka samu kifaye ƙanana ka ce zan ba da babban nan aban ƙananan nan eh, kamar misali kwando ɗaya amma ni babba zan ba ta ruba ne ko ba ruba ba ne eh eh saboda me to wannan matsala malamai sun yi sabani a kai wasu malamai sun tafi akan cewa duk wani abu da ya zama abin amfani ne to shikenan yanzu kana da sai aka baka kyautar mota laja da mudan billa kai kuma baka bukatar mota baka bata aka baka mota mai tsada gane motar za ta kai kamar miliyan hudu haka ka baka sabuwar mota ta kamfani dan daga kamfani gane ko ah, sai kuma aka zo za a sai motar wanda zai sai motar kuma yana da wasu motocin da ba su kai ta kima ba da kudi za ka iya bashi ka karbi guda biyu ba ruba ba ne kenan to ya kai wancan dayan ya zama ruba <laughs> a zuka ce wancan ruba ne wannan mai ana ya zama ruba ai wancan din ba haka ne yi almuhim wasu malamai sun tafi kan cewa komai da komai riba tana shiga cikin kowane irin abu ne in dai ba da abu a baka ka ninkinsa. in dai abin da za a yi canji ne da shi ma'ana cinikayya musanya to bai halatta ba amma in ka kalli wannan abin akwai wahala a ciki saboda kimomin abubuwa ba iri ɗaya ne yanzu ka zo da babban wayan nan a ce mutum ya zo da irin techno din nan ta da a nokia din nan mai nauyi din nan kamar dutse a ce ya baka ka bashi wannan shi ma shi kenan ba ciko ba komai eh ni ba san sunan ta tana na wata tsohuwa wata mai kara din nan mai nauyi kamar dutse to yanzu zaka iya bada ita zaka bada wannan a baka wancan ai waccan za ka ce sai ka kawo min irin ta kaman guda goma sha biyar ba za shi ne kudi wannan daya don kila lokacin ba ta wuce dubu uku uku ba ko wannan kuma kila ta yi dubu talatin ko to kaga dubu uku in ka raba a gida talatin nawa ne goma sha biyar to ka kawo waccan goma sha biyar in baka wannan guda ɗaya ce malam za ka ci ba ni ko to wasu malamai sun tafi kaka? wasu ka ce a'a ba abin da ake nufi ba kenan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayanin su waɗanda su ne asalin abubuwan da suka shafi ruba da duk wani abu da yayi kamanceceniya da su to su ne ruba take aukawa kansu shi yasa aka ba mu misali misalin da aka ba mu abubuwa ne guda shida zinari azurfa da alkama da dabino da gishiri ko da kuma mene ha? a nuna littafa na hadisun ne na abu sa'id al-kudu ko a zahabu bil zahabi wal fiddatu bil fiddati wal sha'iru bil sha'iri wal burru bil burri wal tamru bil tamri wal milhu bil mil ana abubuwan guda shida da zinari da azurfa da alkama shi ne a sha'ir albur wani abu ne wanda yake shi ma kama da jinsin alkama ɗin sai kuma aka ce almilhu gishiri sai dabino wannan su ake kira usulul ribawiyat su ne asalin abin da riba take shiga cikinsu to sai a zo a duba a gani idan idan aka samu wani abu wanda yake kama da su ta wani bangare nasu ko ta bangaren in an kalla aka ce wannan abin auna shi ake ai dabino mudu kake cewa ba ta ko sai ga samu wani abu da yake kama da dabino shi ma ce to ai shi ma auna shi ake yi kaman azzabib eh, shi kenan to tun da shi ma auna ake yi shi ya shi ya zama saboda saboda auna wanda ake nesa, aka ce dabino akwai riba shi ma duk abin da za a auna akwai riba Ya ce to duk abin da ya zama auna shi za a yi in dai kayan abinci ne to akwai riba a ciki an gane ko saboda haka bai halatta ka ba da. Eh, misali eh, mudu ɗaya na garin rogo fari ka ce a baka ja mudu biyu ba duk auna su ake ka bari in kana da farin ka auna shi ka je ka siyar in kana son ja ɗin in ma ciko za ka yi ka nemo cikon ka zo ka sai ja guda biyu an gane ko haka nan zinare da azurfa baka ba da zinare ka ce a wannan zinaren ya kasa a bani grand biyu in karbi gram daya saboda dukkan su sunan su zinare yanzu dukkan su auna su ake ana gwada gram din ne ai ko to sai malamai wasu suka kalle shi ta wannan babin suka ce to duk abin da ya shafi irin wannan abin ko abinci ne misali ko kuma abin da ake aunawa ne ko abin da yake da kima ne kamar zinare da azurfa abubuwa masu kima ne suka ce to duk wani abu mai kima ma ya shiga cikin su to babin da za mu karanta yana nuna kaman babu laifi idan ya zama dabbobi ne an gane ko babu laifi musamman in ya zama akwai bambanci tsakaninsu na lafiya ko na kima to wasu ka ce a'a idan idan abin wani aiki ya shige shi ma'ana an mishi wata ɗawainiya daban to wannan rubar tana shiga ciki sai dai ba a mishi ɗawainiya ba yanzu kamar mota ita ba auna ta ake ba ai mota kudi-kudi ce ko agogo ko kudi-kudi ne saboda haka za ka iya samun agogo guda ɗaya da zai sai agoguna guda goma shi kenan sai ce to in ka samo guda goma ka ban ka karɓi wannan ai wannan ba riba ba ne ai saboda in ka kalle su a su babu babu haɗi a tsakaninsu in gane ko kuma dama dalilin da yasa aka aka haramta riba akwai dalili na cewa shi haramcin riban kanshi karan kanshi ibada ne Allah ya ce haramun ne saboda aka mu bar shi wannan dalili ne na ibada kai abin da Allah ne zai ce ka bar abu ba sai ka ji menene dalili ba cewa yi kawai ka bar shi ka bar shi to akwai dalili na cewa ita ibada ne barin ruba din akwai kuma dalili na cewa a'a tasirin da ruba take yi wajen cikin tattalin arziki shi yasa Allah ya haramta to an aka bar mutane suna ce ruba wasu za su yi ta eh, hauhawa a kan wasu za a dinga zaluntar mutane an gane ko kuɗi zai koma hannun wasu wasu ya zama ba su da shi za ka fiye zama tattalin arzikin ƙasa ya taɓarɓare wannan wani tunani ne wata illa ce da ake ganin kila shi yasa Allah ya hana rufa amma ba dole ta zama ita bace ba dole ta zama ita bace farko dai ka san cewa Allah kake bauta ma da yace ka bar abu kaza to sai wasu abubuwan kuma su fito daga baya to anan shi yasa Imam bukhari ya kawo dan a gane akwai wannan sabanin ce babu bai'il abdi aibil abdi nasi'atan babin kai cinikin bawa ka sai wani bawan amma bashi a baka bawan nan da shekara daya wal hayawani bil hayawan haka nan kai cinikin dabba da dabba mana an kaje wajen eh, yan awaki ko waye wani zai ce to shi yana da wane zan siyar ma da akuyan nan amma fa baɗi za ka ban akuya guda biyu Ka ga yadda take da lafiyar nan wannan na barta ta kai baɗi sai ta siya min akuya uku don haka zan siyar ma yanzu amma akuya biyu za ka ban a madadinta to wannan ba ruba ba ne a ƙarƙashin yadda ya zo a wannan babu an gane ko ƙarƙashin yadda ya zo a wannan babu saboda su abin da suka ɗauka suka ce ai shi nama ba a yi magana shi kwata-kwata a wancan hadisi ko ai magana shi kuma nama in ka ajiye shi kwana nawa zai iya lalace yana rubewa ya ko amma yanzu in ka ajiye shinkafa in ta kai shekara nawa mai za ta yi sai dai ka sa mata maganin bera kar bera ya zo ya cinye ma ko ko maganin kwari wani yanzu yana ajiye da waken shekara biyu ba abin da ya kuma to kaga wannan yana iya ajiyuwa suka ce to duk abin da baka ajiye shi ya dau wani lokaci to shi wannan abin ba sunan shi ba sunan shi abin da riba take ciki dan ba sunan shi abinci ba kuma shi yasa duk kayan noma din nan da waye wasu abubuwa na kayan marmari da korayen kaya kayan gwari ba a cewa riba tana shiga cikin su ba a cewa tana shiga cikin su da dama-dama wasu abubuwan a cikinsu amma ba dukansu ba ko yanzu kamar misali tumatir kagar ba tana iya shiga cikinsa saboda ɗanyen shi ma'ana wanda ba a busar da shi ba da busashe suna da bambanci kwando ɗaya na ɗanyen tumatir daidai yake da rabin kwando na busashen tumatir haka ne ko don haka kaga shi ruba tana iya shiga cikinsa eh kwata ko to kagar ruba tana shiga cikin shi tunda kaman danyen dabino ne da busasshen dabino in ya bushe zai motsi haka duk abin da ya zama in ya bushe zai iya motsewa suka ce za a tashi shi yasa suke sa zaitun a cikin zakka kamar malaman malikiya sai abubuwan da ake da su yanzu na kayan gwari masu irin wannan narkewa amma yanzu kankana an kabarta ta bushe ma kaya tsara ce ko saboda haka kaga ita ba sunanta abinci wannan baya shiganta ko misali doya ka zo da wata babbar doya katuwa wacce in ka tara doya guda hudu ko biyar ba su kai ta ba ce to ni ina da doya kanana ni kuma ina da wannan babban amma ni na fi bukatar babban nawa zan baka kananan nan ce kawo guda bakwai ko ko ka ban wannan ƙwarya biyu in baka waccan ƙwarya biyar ko ƙwarya shida wannan wasu ka ce ba riba ne. saboda ita ba abu ba ne da za a ajiye shi wayan motsi ita kima su da bambanci kima su da bambanci shi yasa ce washtara ibnu umara rahilatan bi arba'ati ab'iratin madmunatin alaihi wa fiha sahiba Hadir rabada sahabbai ma sun yi wannan ciniki abdullahi dan umar radiyallahu anhuma ya sai wato wata taguwa guda ɗaya ko wani babban raƙumi guda ɗaya sai da ya ba da raƙuma guda hudu ya siya za a ba shi zuwa baɗi za a ba shi guda hudu zuwa baɗi amma dai akwai lamuni a kai da haka sharaɗin irin wannan cinikin za a lamunci lamunci wanda za a yi kuwa shine lokacin da za a ɗiba na za a biya wannan bashin dole ya zama wannan abin yana samuwa a irin wannan lokacin an gane ko kamar yanzu misali mutum ya karbi wakenka a watan watan takwas ko watan tara ya karɓi wakenka sai ya ce zai baka wake a watan biyu watan biyu ba yadda za ka yi ka samu wake ba ka da wannan garanti ko akwai duk wani wake ya ƙare a watan biyu sai wanda aka boye kuma kudin shi zai iya hawa saboda haka dole sai ya zama lokacin da za a saka wannan ka'idar na za a dawo da bashin lokaci ne da za a iya samun wannan abin shi karan kansa ta haka ba za ka zo ka karbi dabinan mutum ka ce za ka mayar masa a lokacin da ba dabino ba ko ka karbi masaran mutum ka ce za ka mayar mishi a lokacin tsakiyar ana damuna ba ko haga ana ana daidai watan shida ba za ka ce to a watan shida zan baka buhun masaran nan ba ba zai samu ba so da tana tana kai ma bata gama ba haka sai an lamunce sannan lamunin shi ne shafi lokacin da za ka ba da wannan abin sannan kuma da wajen da za ka baya. duk dai ana yin haka ne ba don ba sai don kiyayewa saboda kar wani ya ci haƙƙin wani amma da yawa yanzu ba a wannan abin nan haka in za ka yi cinikayya in inda ya zama ta bashi ce zuwa wani lokaci to lallai a rubuta kuma in an rubuta a sa lokaci kuma an sa lokaci a sa shaidu alal akalla guda biyu Allah ya ce wastashidu shahidaini min rijalikum bayan ya ce idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu a rubuta sannan wastashidu shahidaini min rijalikum in kuma babu shaidu din ba abin da za a rubuta din ba su iya rubutu ba ba su da shaidu to su kawo jingina su bayar ka ba da wani abu naka ka ba da takardun motarka cewa ta karba abinsa lokaci kaza za ka bayar A ga an dabai bai kace nan bayan da za ka yi kace kai baya bin ka ba ya ce to ya kai wannan abin naka ya zo hannuna amma an takaddun ba na karya ne wani zai kawo ma takaddun gidan shi na karya ko takaddun fili ya ce ga fili na nan ni dai ka ban bashi duk abin da ya faru in ma za a siyar a siyar to musamman na takaddun filin nan gara dinga kiyayewa don wani fili ya takaddu sun kai goma wani kuma sun kai goma sha biyar ya baka wannan takardar ya riga karbi kudin ka ne ko ka biya a ce a nan tafi da an dade da fiyar da shi ga wani da yake da takardunsa daga lan da kowa yace ni ma ai daga lan ne ya samu sai an ji an duba fayil sai a ga naka ba sa cikin fayil din wancan ne suke ci shi kuma ka neme shi ka joyar babu to shi yasa shari'a take so a kiyaye haƙoƙin mutane an gane ko to a nan abdullahi dan umar dai ya yi irin wannan cinikin kenan in sahabi yi cinikin yana nuna cewa sun san da wannan hukuncin babu laifi da haka in ciniki ne na dabbobi babu laifi ka zo da bijimin sa babba irin katon nan sosai a baka shanu guda uku ko guda hudu ka yi ciniki da su akan bashi wannan babu laifi wa ibnu abbas abdullahi dan abbas ma radiyallahu anhu fatawarsa kenan yace qad yakunu al-ba'iru khayran min al-ba'irai ai raƙumi ɗaya yana iya fin raƙuma biyu daraja aka yana iya fin su daraja waya ɗaya yanzu zai ta sai duwayoyin da suke kan wannan abu ko duka wayoyin masallacin ma ne ce a hada sai ta biye su <laughs> a samu to ka gani ire-iren wannan abubuwan abubuwa ne da in a ce lalle a takura a ce a a sai da wannan da wannan to za a wahala shi yasa shari'a ta bar shi a buɗe kuma ita wai ai ba bane ba abinci bane da za a ce wanda in ka boye ma in ka sai duka guda goma sha biyar din ka boye mutane za su shiga wahala wa zai ta da an ce wayoyin kasuwa <laughs> waya ko mai sauƙi inda ka samu in dai ka sa kati ka sa tinka ɗinka mai lafiyayye ne za ka kira duk inda mai babba waya yake kira to ba ka da matsala baka da matsala washtara rafi ibn khadij ba'iran bi ba'iraini fa atahu ahadahuma wa qala atika bil akhari gadan wa huwa rahwan insha haka dan wannan sahabin shi ma rafi ibn khadij radiyallahu anhu wato raƙumi guda ya sai da raƙumi guda ɗaya za a ba shi raƙuma guda biyu sai aka ba shi guda ɗaya sannan aka ce masa gobe ka zo ah, da yammaci ai da sassafe zan baka ɗayan insha Allah wa ibn al-musayyab eh, shi sa'id ibn al-musayyab shine shugaban tabi'ai yace la riba fil hayawan babu riba a cikin dabbobi da haka dabba kima su daban-daban ne da haka ko da zaka bada yanzu yanzu ka kawo irin kaza agirf din nan babba sai za ka sai kazan hausa sai a ce sai ka karo da yayi ko saboda waccan kawai cuta ta ci ba lafiyayya ba ce ko ko ka kawo zabuwa guda daya eh, a baka abin nan broiler guda biyu ko ai kudin zabuwa dai zai kai ko kuma broiler ta fi zabuwa tsada oho almuhim dai haka za ka ringa gani don haka ya ce babu babu riba a cikin dabbobi in dai nama ne na dabbobi wannan babu riba a ciki amma shafi'iya sun tafi akan cewa akwai riba da wasu malamai kala wa Shatu bi shataini haka nan alba'iru bil ba'iraini raqumi daya a siyar da shi akan raquma biyu ba laifi tinkiya daya ko akuya daya a siyar da ita akan tinkiyoyi guda biyu zuwa wani lokaci ba laifi ya siya yanzu ya ce na siya bashi zan na yadda baɗi zan kama guda biyu babu laifi wa ibn sirin haka nan muhammad ibn sirin tabi'i ne shi ma yace la ba'sa bi ba'irin ne babu laifi ba'ir raƙumi ɗaya ka siyar da shi aka raƙuma guda biyu wa dirhamin bi dirhamin nasi'atan haka nan dirhami ma'ana shine azurfa bayan an buga ta an mayar da ita tsaba ba tsura azurfan ba bayan an mata aiki an mayar da ita tsaba ya babu laifi a azurfan nan da kame yadda ita tsaba guda daya baɗe a kawo ma guda biyu baɗe yanzu wani aiki ya riga shiga cikinta an gane ku kala haddasana sulaimanu ibn harbin kala haddasana hamadu ibn zaidin an sabitin an'anas, anas radiyallahu anhu kala kana fi tsabi safiyatu fasarat ila dihiyata alkaldi sun masarat ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wani hadisin na anas radiyallahu anhu yake cewa a cikin sabaya wato fursunonin da aka kama na yaƙi wato akwai safiya bintu huyai safiya bintu huyai ibn al-ahbab shine shugaban wannan banin nabir a lokacin da aka yi wani yaƙi da suna banin musalat sai ta fada cikin wato asalin ganima ta musulmi amma sai ta fada hannun wani sahabi wanda ake kiran shi dihiya ibn khalifa al-kalbi radiyallahu anhu ta fada rabansa da ta fada rabansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta yace da da zaka ban wannan baiwar ma'ana mu yi musanya da kai in baka ita in baka a madadinta wasu bayi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bashi bayi guda bakwai a madadinta kenan bawa yana zama yana da kima ita yar shugaban su ce kuma babbace an gane ko babbace yar shugaban su to sai ta koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta ita ce Safiya bintu huyai ibn al-Ahbab dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauke ta a matsayin gasta sai ya ce in tana so ya mayar da ita sadaka amma dai zai mata sadaki sadakinta shine zai yanta ta in ya yanta ta to shikenan ya biya ta kenan ta zama matarsa to haka aka yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita kuma tana cikin matayensa wanda ya rasu ya bar su radiyallahu anha wa arda kenan ana iya siyar da bawa a karbi wasu bayi wanda ba kai shi ba a madadinsa an gane ko wannan fa bai fada cikin wancan man ba a hurwa din nan ba tunda wancan na ne cikakke wannan kuma bawa ne a wancan lokacin da bawa da raƙumi duka tafiya su daya yanda ka kai raƙuma kasuwa haka ake kasuwar bayi haka ake zuwa a yi kasuwar bayi a baje su ka je ka siya kuma wannan da shari'a ce ta Allah maɗaukakin sarki kala babu بيع الرقيق باب cinikin wato asalin bawa to kaga kenan ya fita a wancan in an ce cinikin mutum bai halatta ba aka ce to sai dai in bawa ne in bawa ne cinikin shi ya halatta amma in ɗa ne wanda yake cikakke da iyayensa ka kama shi ka siyar da shi ka ci kuɗinsa to wannan kai da Allah ke na ranar tashin alkiyama قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم fa innaha laysat nasmatun kataba Allahu an takhruja illa hiya kharija wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake cewa wata rana muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ya rasulullah waye ya faɗi wannan ba shi Abu Sa'id al-Khudri din bane wani mutum ne shi Abu Sa'id al-Khudri yana zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutum ya zo yi tambaya ce amma za Allah sallallahu alaihi wasallama muna samun wato kuyangai bayi mata a lokacin yaki kuma amma muna so in za mu taida su mu siyar da su suna da daraja suna da kima amma kuma muna kusanta su muna tarawa da su to idan mun tara da su din nan za mu iya yin dabarar da ba za su samu ciki ba shine mai azul shi shine lokacin da wato namiji yake kusantar mace daidai lokacin da mani ɗin shi zai fita a jikin shi ya koma cikin jikinta yanda zai shiga mahaifa a sami ciki sai ya zame jikinsa sai mani ɗin ya zuba a ƙasa an gane ko wannan azil kenan wannan hadisin akwai maganganu da yawa a ƙarƙashin sharhinsa wasu suna kafa hujja da shi akan a kan family planning da sauransu da suna kawo haka cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba a wani hadisi da Jabir yake cewa kunna na'zilu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal wahyu yanzil walau kana shay'an yunha anhu lanaha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam falam yanhana sai ce suna yi zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana su ba to ana ana ana kai kawo akan maganar wanda zai ce to kuna cewa family planning haramun ne to gashi na a ciki gashi na a cikin shari'a ko ka san kalimata haƙƙin ne da bi halbaqi ko eh abu ne na gaskiya amma akwai sakon da ake nufi menene family planning family planning wani abu ne kashi biyu ne fuska ne guda biyu kashi na farko shine wato iyakance iyali me iyakance iyali a ce kowa ya aiki ya'ya hudu kawai kar ya yi ƙari saboda tattalin arziki ya yi ƙasa ana tsoron ba nan gaba za a shiga wahala ba za a iya ɗaukan dawainiyar waɗannan rayukan da Allah ya halitta ba in suka yi yawa na zai a ce kowa an iyakance masa an ƙayyade iyali ya cewa tsarin kayyade iyali ko haka ne ko to shi wannan a shari'ance babu kyau an gane ko babu kyau saboda gudun talauci ne Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wata ayar kuma wala taqtulu auladakum khashyata al-infaq gudun ciyarwa ko gudun talauci inda saboda wannan ne mutum zai kayyade iyalin shi to ya fada cikin haramci ya fada cikin rashin yarda da Allah maɗaukakin sarki akwai kuma tsarin iyali shine wanda za a ce a ba da tazara ba da tazara ko to ta hanyar ba da tazara ake fitowa amma kuma sai a koma a karkare a waccan abin nan ɗin a iyakance su ko shi ba da tazara idan akwai dalilan da suke sa a yi haka a shari'ance babu laifi misali idan idan macen tana tana wahala wajen aihuwa Kin gane ko kage yanzu ba ana gudun talauci bane ana duba lafiyar ta ne tana wahala wajen duk aihuwar da za a yi sai an mata aiki to kai ba za ka so ka ce kana da mata ka bace ko kai ne cikinka a ce duk shekara sai an yanka shi ko duk shekara sai an je an mata aiki sai an mata aiki an cira ta ko kai ne ko kai ne aka ce jikinka duk shekara sai an yanka kai ba ka so ba ce kana da wani ciwo duk shekara sai ya fito an yanka an cire to idan akwai irin wannan uzuri to babu laifi ana iya ana iya sa mata lokaci ce saboda ta samu to rauni bai warke ba bara ta zo za a sake yin disamron za a sake yanka ta za a cire 'ya'ya ta haifi yan biyu ba ra, aka zo za a sake cido aka sake samun yan biyu ne kuma yanka su za a sake to kaga hikima irin ta shari'a da manufar shari'a irin wannan ko kaiwaye za ka tausaya ma wannan mace ko to kaga irin wannan dan an ce a da sarari ma'ana a sa wasu ko magunguna ta sha da zai tsagaita mata wannan abin nan din har zuwa wani lokaci da za ta sake samun karfin da za ta iya ɗaukan wani cikin wannan bai zama laifi ba a shari'a in irin wannan suke nufi wannan ai shari'a tana maraba da shi in dai irin wannan ne shari'a tana maraba da shi amma dai in dan gudun talauci ne sai ai shi yaran shi kaza saboda waye waye ya mutu ya dawo a'a Eh, da yana samun kaza yanzu baya samun kaza da shi manaja ne yanzu ya zama masinja da shi mai aiki ne yanzu ya yi ritaya saboda haka sai ya yi shirin ritaya ya yi waye to wannan ya koma kashe ta imlak <laughs> ya koma kashe ta imlak an gane ko haka yana da kyau a kula da irin wannan abu yana da hatsari sosai yana da hatsari sosai to su a wancan lokaci ba irin wannan lokacin da dama zamani yana caccanjawa su hanyar da suke yi guda ɗaya ko da yake hanyoyi ne guda biyu fir'auna ya yi irin ta daga farko Shi ne matan banu isra'il din nan da yake cewa a bar su kar a kashe su a kashe 'ya'ya maza matan sai ya zo ya sa a musu a musu wani aiki sai a yanke musu wani abu da cikin da ana aiwa a cikin mahaifarsu da haka ya kashe 'ya'ya mazan matan kuma ba za su aiki ba an gane ko wannan shi ake kira wato kisan kare dangi duk da ba wai kisa ba ne kai tsaye amma kisan in ta cire ma mata mahaifarta to ne rage kuma ai ta kashe al'ummar ai ba za ta kara aihuwa ba in ta mutu shi kenan. to fir'auna ya yi irin wannan gabanu isra'il kamar yadda wasu littattafan tarihi suke nunawa don haka in an kashe 'ya'ya mazan da ya ce wasu ayo nisa ahun nisa ɗin an bar su kuma sai ya yana da wasu ƙwararru wannan ilimin ya daɗe a wancan lokacin ya da wasu ƙwararru sai ya sa a zo a shiga cikin wato abin na al'aurarsu sai a taɓa wasu abubuwa da za a karkata wasu jijiyoyi na yanda ba yanda mace za ta ɗauki kamar yanzu yanda ake cewa ce an juya mahaifa ne ko ya ce an juya mahaifa sai eh to idan ya zama akwai wahala kamar yanda muka faɗa wannan babu laifi don a sauƙaƙa ma matar saboda addini bai ci karo da kulawa da lafiyar mutane ba ko kuma misali tana samun ciki cikin yana zubewa in gane ko tana samun ciki ko kuma cikin ko bai zube ba yana wajen mahaifa to kaga wannan dole ne sai an je an masa kila aiki da za ta samu yadda, kuma ana aure ya don a aihu ne ai to duk lokacin da ta zo kuma sai a ce ai cikin yana ba ta wahala wata in za ta aihu sai kaga kamar za ta bar duniya to haka irin wannan tana da wannan matsalar in aka samu likita amintacce sai ya zauna da mijin nata ya ce to kaga wannan baiwar Allah ga halin da take ciki ga matsalar ta ga lalurar ta saboda haka in za ku yi hakuri a ba ta sauki na wani lokaci misali bayan shekara ɗaya nan in ta aihu a bari jikinta ya karfi ta sake ƙara samun cikakkiyar lafiya zuwa wani lokaci kai ma ka samu yaron ya samu lafiya ita ma ta samu lafiya kafin wannan babu laifi ai yasa wasu suna daurewa din an da wani lokaci a je a warware ne ko amma an kai ne saboda kada ganin cewa eh, talauci ne eh, yaran ba za ka iya abin nan ɗinsu ba to wannan kuma eh, al'amalu bin niyyat mal a'malu bin niyyat wa mali kulli imri'in ma nawa ni ba zan zo a nan na hukunci ya ce duk wanda ya yi wannan ce mishi to shikenan kai ma ta shiga wa idal su zilata amma dai kai ka san niyyarka a zuciyarka Allah ya fi sanin kowa sanin abin da yake kudircewa amma dai yana da kyau al'ummar musulmi su kiyaye su dinga kulawa da irin wannan abubuwa abu ne mai muhimmanci almuhim yake cewa to mu muna samun waɗannan bayin mata ne to muna so kuma mu siyar da su ya zama suna da kima ba ma so in mun zo siyar da su a ce ai sun aihu sun hayayyafa inda mace tana aihuwa jikinta yana da rauni tana aihuwa jikinta yana da rauni tana aihuwa jikinta yana da rauni to an aka zo a fiyar da su ba za a aka ganta da ɗa ba za a ta da kima ba ba kamar wacce ba ta aihu ba ya ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me kace gani idan za mu dinga wato asalin janyewa shine al'azl din ma'ana za mu dinga kaurace musu kauracewa ba yana nufin kauracewa ba su kwana da su ba za su kusance su ta amma daidai lokacin da sha'awarsu za ta taso sai su fita saboda kar wannan mani din ya shiga cikin a samu ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa awa innakum taf'aluna zalik yanzu kuna aikata haka to yanzu wannan maganar da ya faɗa ya nuna fi kenan yace yanzu kuna yin haka mutum ne yazo ya ce ma to akar eh ni ne wallahi kullun nazo eh, shago na Eh, ina da kwastomomi da yawa don haka sai na bar azahar da la'asar sai na da su bayan la'asar ce ya matsayin sallolin ne ya ce yanzu kai kana yin haka kenan mai malam yake nufi ya nufin ya fi abin da kake daidai ne A <laughs> yi daga lafazin ma kana jin maganar kasa akwai damuwa ce dama kai kana cikin masu yin haka haka man zala ce ce wa innakum taf'alu yanzu kuna aikata hakan shi yasa wasu ba sa ga su ce ai annabi ya ce ayi don haka annabi ya ce ya famu nifila a yanzu ka kalla ya ce awa innakum taf'aluna zalika yanzu kuna yin haka ai wannan tambayar ita kanta wani gargadi ne ai ko yace yanzu kuna yin haka yace to la alaikum Allah taf'alu zalikum yace wallahi ko kun yi ko ba ku yi wannan din ba ku sani cewa fa inna ha laysat nasmatun babu wata rai da Allah ya rubuta za ta rayu ko kun yi ko ba ku yi ba sai Allah ya halice ta <laughs> kafin ka gama zabewa wannan abin ba ce miliyan wajen miliyoyin ishirin ne ba suke wucewa ba kana shiga ruwan yana fara fitowa wanda suke shiga mahaifar mace sun kai miliyan ishirin. sun kai miliyan ishirin. kuma kowanne da gudu taurin da yake fita ya fi zaurinka ka kunna fitila wuta ta kawace. ya kwaya kwaya kanana kanana ne sun kai miliyan 20 suke shiga na ce yanzu mutum miliyan 20 aka ce aka ce aka ce sun fita sun tsere mutum nawa ne za su tsere a jikin mutum nawa za ka iya kashewa a jikin su a ce ka sauke musu bom miliyan 20 wallahi sai wasu sun kubuta suka ce ko kun yi ko ba ku yi ba ran da Allah ya kaddara zai halitta din nan wallahi sai ya halitta to wannan sakon da manzo Allah sallallahu alaihi da bayanin da yake musu ya nuna cewa su gaba da yi ne ya ce ai akwai akwai dalilin family planning a cikin abin nan wani haka zai zo ya ce ma sai ku je ku ba ku karatu da kyau sai ga ya ma haka ko ai ya kadi ai salon inda aka yi magana shi ke nuna mai magana take nufi ko kai ne ka zo ka samu mahaifinka kai mishi abin da bai yi kyau ba ya kira ka ya ce wani abin da kake yi kenan to je ka aikata abin da ka ga dama me yake nufi eh zargi ne ko kuma ya yadda ka ci gaba da yi ne yanzu wani abin da kake kenan to je ka za ka gani ci gaba ce ce ka ci gaba da yi me yake nufi ai gargadi ne ai ai shine irin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idza lam tastahi fasna ma shi in ba ka jin kunya je ka aikata ana nufin kowa je abin da ya ga dama matukar ba kunya a ba haka ake nufi ba ana nufin gargadi ne wannan mai tsanani haka kar a zo a fake da wannan hadisi a dinga eh, sai ka je ka ga wani asibitin an buga shi haka ko sai ayi annabi ya ce ayi a'a ba haka ake nufi ba ba haka yace awa innakum taf'aluna zalika yanzu kuna aikata haka cewa ne yanzu kai ma kana cikin masu yin haka <laughs> kaga wannan ba ba ana cewa ke ba garanti aka baka ba ko cewa ne yanzu kai ma kana mu ka hade da road safety kuma abokinka ne kun yi makaranta ya ganka a hanya <clears throat> ina takardun ka yace wallahi <clears throat> takardun nan babu ce yanzu kai ma kana cikin masu tuka mota ba takardu me yake ne Ya rufe abokinka ne ka wuce ya rufe in ka je gaba ba in ka shanye a waje na nan gaba ba ba ka ji da kyau ba abin nufi kenan almuhim shahid a wannan hadisin ne yace manzo Allah yace fa inna halaysat nasmatun annasma nasma ita ce rai yace babu wata rai da kataba Allahu an takhruja da Allah ya rubuta za ta shigo duniya nan za ta fita daga wannan wato cikin illa harija lallai face sai ta fita ai wallahu ala kulli shay'in qadir inna Allah yaf'alu ma yasha Allah abin da yaso yake aikatawa to haka ko kun yi ko ba wani wallahi na taba tambaye yace kai yace malam ba irin maganin da ba mu saka ba amma Allah ya ta aihu yace har na hannun nan da ake soka sai da aka soka ce sai da aka soka har wata allura ake wani abu ake dan soka nan ne yayin suna yi iblan ko haka ake soka shi akan yi allurai akan sha magani a yi waye a yi waye da a yi wannan ya Allah ya je ba. sai biya za ka yi wani shikenan sai daura ma kanshi damuwa da ya ga kuma abin ya zo shikenan sai ya fara neman karamin kemis na unguwarsu inda za a je a cire wannan ran za a je a shirye kuma ana yi wasu ma a gida suna da kayan aikin suna nan a zaune musamman yan ƙananan ƙananan eh, kinet kinet nan da suke unguwanni suna nan da yawa suna nan da kayan aikin su wasu yan karaguna ne ba in an ce ma ana sa wannan ƙarfin a jikin mutum wallahi sai kai mamaki za a je ne a soka wannan karfan daidai abin da ya riga ya fara zama jini ya zama koka sai a sossofe shi da wannan karfan a soke shi sai fashe ya zama jini ya fita mutu ke kashe rai haka ake yi ba da haka abin yana da hatsari kwarai da gaske wani sai wani wani labari da mutane da yawa suka yi na kansa sai sun ga cewa ai malamai sun ce matukar bai kai kwana kaza ba ba za a iya zubarwa wa ga ma ka ko a gaske faɗa da yawa ai an ba su fatawa cewa in bai kai kwana arba'in ba waye ya mutu ya dawo za a iya zubar da shi za a yi waye to ya za ka tsaya me yasa ka zubar da shi shi ba magana za a iya zubar da shi din ba ne menene yasa ka zubar da shi me yasa ka zubar da shi shine abin tambayar ka zubar da shi ne saboda baka so ko kuma ka zubar da shi ne saboda ah, kana gudun talauci wani yana nan bai da bai da ƴaƴan bai da kowa yafi kowa talauci a duniya da haka ba ƴaƴan bane talauci wani ko yana yana da ƴaƴa sun fi talatin yafi kowa arziki ko ba haka bane wani yana nan ƴaƴan shi sun kai arba'in kuma mai kuɗi ne wani yana nan bai da ko kobo amma kuma bai da bai da ɗa ko ɗaya amma ya fi tseren masallaci ake cewa abin nan fatara da talauci saboda haka abin ba wai a maganar 'ya'yan ba ne sai dai kawai yana da kyau mutane a dinga wayan masu da kai na cewa in za ka in kai aure din yana daga cikin manufofin yin aure a samu zuriya ko haka annabawan Allah ke cewa rabbana hablana min as-salihin rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina rabbana hablana min ladunka dhurriyyatan tayyiba ko sai magabata na kwada ya ke addu'a annabawan Allah ma to abin da ya kamata a wayarwa da mutane kai shine mu sani cewa in ka aihu to fa wata amana wani nauyi ya hau wuyanka da haka ba wai maganar talauci ba ne Ka cewa duk wanda ka haifa din kai ne ba amanar ka ce ka zauna ka ɗauki nauyinsa da kulawarsa da abin da zai ci da karatunsa har ya zama mutum abin da ya kamata mu dinga gaya ma kanmu kenan amma ba maganar kar a aihu ba wani ya shekara ɗari bai aihu ba wallahi ba zai fita a talauci ba ba zai taɓa fita a talauci ba in ya shekara ɗari bai aihu ba daga shi sai matar shi talauci ya bai shi ba zai fita a cikin ka ba ashe talaucin ba aihuwa take kawo shi ba yana da kyau mu dinga fahimta talaucin ba aihuwa ba ce take kawo shi in aibuwa ce take kawo talauci da anas ya fi kowa talauci anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma aktir malahu Allahumma aktir waladahu wa barik lahu fi malihi Allah ka yawaita ƴaƴansa kuma ka yi albarka cikin dukiyarsa Anas bai rasu ba sai da yaga jikokin shi sun fi ɗari da wani abu kuma suna nan a gaban shi ko bai talauci ba bai talauci ba saboda haka ita aiwar ba ita bace talaucin talaucin a zuciya yake talaucin na mutane a cikin zuciya yake haka wanda yake da wadata a zuciyar shi bai tsoron wannan maganar wai talauci a duniya kuma amma wanda yake da talauci a zuciyarsa wani yana da talauci a zuciyarsa ya fi kowa kuɗi ɗin amma ba zai aihu ba saboda yana ganin aihuwar za ta kore masa wannan dukiyar tasa kuma Allah yana nuna ayoyinsa amma ba sa ganewa ne wani zai ce ya takaita shi ya'ya uku zai a duniya kamar shi yake da iko ba kuma ya'ya uku yana son maza ne to sai Allah ya tashi da raba shi sai ba shi mata to an baka ukun mata ya za ka yi ba namiji a shi? eh a ga sai a wani fata wake. sai rubar sai koma ya koma ya ran about ya yau daga inda ya fito ta nan zai koma ce to bari a nemi namiji in Allah ya so kuma ya hana shi namiji wannan bangare na ɗaya kenan na alamar Allah ya baka abin da kai baka so na biyu kuma in Allah ya ga dama ya baka wanda ya baka din gashi ka same su ya kashe su ya dauke su ka ce biyu kake so ya baka biyun ya dauke su to in ga da gaske biyu kake so bai kamata ka nemi karin wasu ba sai ka hakura eh in biyu kake so to ya kwace biyun duk wannan ba Allah bai da iko akan haka ne saboda haka mutane wasu suna yaudarar kansu a wannan matsala ne haka matsala ce da ta shafi eh, ka da Allah da ka da Allah tare da sanin muhimmancin amana da Allah ya ɗaura mu a cikin 'ya'ya Dan babban matsala ita ce al'ummar mu suna da takaci wajen kulawa da tarbiyyar yaya wannan shine babban matsala amma ba magana wai talauci ba yau 'ya'yan nan da za a kula da su a ba su tarbiyya a koya musu sana'a a koya musu karatu yanda za su zama mutane kowa zai zauna lafiya ai amma da tsakar rana yanzu daga yan tifa zuwa ta an ce ba shiga ba fita ana ta soke-soke ana ta kore-kore kowa gasa fita to irin waɗannan ne shine in ka tara ai waɗannan su ne talaucin ai wannan shine talauci saboda waɗannan suka yawa ba abin da za su kawo al'umma kuma na ci gaba su ba masallaci ba su ba karatu ba su ba sana'a ba wannan shine talaucin a kuma ai ba 'ya'yan kowa wanda yake da 'ya'ya da yawa bane suke shiga cikin waɗannan wani kila dan shi ɗaya ne kuma a cikin waɗannan yake to bai yi 'ya'ya da yawa guda ɗayan ya zama irin wannan sai a ce shi ma wannan eh, talauci ne da haka yana da kyau a dinga auna abubuwa ana kallon su ta fuskoki daban-daban ba kawai a zo a ce a talauci a wahala a waye a waye in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza in ƴaƴan in kai kaza ba za a kula da su ba ba za a yi waye ba inna Allah huwa razzaq quwwati al matin Allah shine mai azurtawa amma ka kyautata wannan shine kullu ake cewa kyautata tsakaninka da Allah zuciyarka da Allah ka yadda cewa Allah shine mai yi ka tashi ka nema Allah ya baka amma mutum shi kenan nan eh, ya haifi yaran yana da su ya kwanta bai san cin su ba bai san shan su ba bai san makarantar su ba ya suka yi me suka yi duk bai sani ba kuma zai zo ya ce ai sai eh, a zo a ce ai ai wannan saboda yawan ƴaƴan ne talauci ya hana shi shi ba bai tashi ya nemi abin da zai tsare ƴaƴan ba bai tashi ba yanzu wasu suna nan da yawa wallahi ba san inda su suke kwana ba musamman a ƙasar hausa mutum zai tashi shi dai damuwa shi yawa a ce matan shi hudu ko ɗaya tana mista ali ko ɗaya tana bukur haka ne mana ɗaya tana bukur ɗaya tana cherry coast ɗaya tana sabon gari har ma ya shiga ƙasar bauchi shi dai damuwar shi duk da ya sabon garin nan yana lissafi yaushe zai dawo can unguwar in ya tafi ko ba zai ƙara sanin mai waɗannan ce dan ko zuwa baya yi in kaga ya zo ya zo kwanciya ne to irin wannan yanzu me yake ma al'umma in ka bibiya ba matar ita take biyan rabin kudin hayan kila ma ɗakin ta ne na gado yake kwana ci shi dai ya sami inda zai fake to kaga wannan abin shi ya kamata a yaka wannan abu kaga wannan ai ba ba wai aihuwa ƴaƴa yake kawo waɗannan mutanen masu irin wannan zuciyar wanda bai san menene nauyin da Allah ya daura mishi nan matar ba ma tukunna kafin a kai ga dan ma wallahi da yawan su ba sa ciyar da matan ga mace tana wankau ka ga mace tana shara mace tana waye tana waye duk a cikin al'ummar nan zaka samu wani ma tun da aka zo auren zai sharafi ya ce to banda banda ce fa na rana abinda zai faɗa kenan wani haka zai faɗa to kaga su waɗannan ɗin su ne matsalar ba wai aihuwan 'ya'ya ne matsala ba to ana ɗauko zai a kawo aihuwan 'ya'yan cewa shi ne matsala su waɗannan su ne matsalar al'umma don su ne matsalar al'ummar haka abin yana da buƙatar gaskiya a dinga kallon shi ta fuskoki daban-daban amma sai duk abin da aka yabo sai a watsa ma musulunci sai a ce umar musulmi ne suke kaza su suke haifan ƴaƴa da yawa su a'a wasu mutane ne aikin su ne sai a dinga ɗauka ana yaba ma musulunci kuma musulunci bai yarda da wannan ba ai Allah cewa fa in jinsu Allah ta'dilu fa wahidatan ka san ba kai iya adalci ba za ka iya ɗaukar nauyin matan nan ba da ƴaƴan nan ka auri mace ɗaya zalika adna Allah ta'ulu Allah ya ce wannan shine yafi kusa da cewa ba za ku yi zalunci ba amma shi kenan da ya ji ya zauna da abokanansa an zauna an yi hira wallahi in ka isa kai irin na mana abin da zai gaya masa kenan sai kai in ka isa kai mana mu je zuba wallahi yanzu mata na hudu haka in ka isa kai shi kuma shi yana kunnosa. sai ya zo masallaci yana abin nan yana neman da ya koda Allah ya kudin haya za a biya masa ana maganar masallaci yanzu masallaci yana bukatar yadda zai rike kansa a karantar da al'umma kana maganar kudin haya ba wanda ake bukata ba ana bukatan marayu da za a kula da su da waye kai kana maganan kudin hayanka dama ka san baka da da zaka kaje ka kama abin nan hayan ko duk wani matsalolin suna na al'umma to sai a ajiye su sai a ce magana ƴaƴan ya kamata a kalli can a kalli nan amma ba a koma a yi concentrating a gefe ɗaya kawai shi ake maganar ba kullum aka yi ma ya ce ai yawan haihuwa shi ke kawo talauci ayyawan yawan to rashin sana'a ba shi ba kawo talauci eh mutuwar zuciya fa ai wannan shine babban talauci mutum zuciyar shi ta mutu kullun da safe da lafiyar shi sai dai yazo yace aka assalamu alaikum da Allah ina nema abin da zan ci abinci kuma da lafiyar shi yana gan su ma nema abincin suka fito ko yan Allah ya baku mu samu wanda ya sa wannan a zuciyar shi me zai yi ba abin da wannan shine hakikanin talaucin ai ai ba wai ƴaƴan bane su ne talaucin ai su wannan abin shi ne talaucin ai wannan shi ne mutuwar zuciya ai Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu daga irin wannan amma su kura irin wannan Allah ya gyara wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu إليك